kimanin kananan kumshi hamsin na hodar iblis ne da aka kukula cikin hular kondom aka gano a cikin wasu 'yan najeriya uku bayan da jami'an hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta okritis suka gabatar da su a asibitin somayir da ke garin arlit yankin arewacin niger a ci gaba da binciken da suka kaddamar akan waɗannan mutane lokacin da suka isa tashar bincike daraktan ofishin kula da hulɗa da jama'a a hukumar 'yan sanda komisar principal dr abu muntari shine kakakin 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya biyu sun hito daga lagos ɗai yabbi ta ƙasar benin ya shigo nijar ta gaya da can kuma ya fada arlit yakin nan shi na biyu kuma sai ya biyo ta ɗan barto jihar zandar shi ma don shi isa can arlita din na uku shi kuma gine konakiri can ne ya fito ya biyo ta ƙasar mali ya koma ƙasar burkina faso ya hito ta makalandi kuma zuwa can arlita inda an ka kama su amma inda za su zuwa da wannan kwaya shine ta manara set ƙasa algeri kamar yadda kuka gani ga sunan kamar 'yan duwatsu can na dauri to haɗe ta ne suka yi cikin cikinsu wannan kwaya misali dai kamar in aka samu saida ta tahi miliyan 45 kudinmu na sefa a farkon makon jiya ma 'yan sanda sun gabatar da wani dan najeriya da ya haɗiye sama da kilogram guda na hodar iblis samfarin heroin da aka kukulla a cikin ledar kular kondom tun daga Legas da nufin shigar da ita algeria shugaban kungiyar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta adena malam Ganda sale ya gargaɗi hukumomin ƙasashen nan biyu su haɗa gwiwa don toshe hanyoyin da masu fataucin miyagun ƙwayoyi ke amfani da su dokar kasar tamu mai fatauci da miyagun ƙwayoyi in an kama shi ko cikin jirgi ne ko ko cikin gida ne ko ko cikin mota ne abinda an ka ɗauke da shi wannan mai daukar kayan sai a kama shi a saida a ba 'yan sanda su ci gaba da aiki muna so mu doka guda abu ne da zai gyara mu ta'ammali da miyagun kwayoyi wata matsala ce da aka yi amanar cewa tana barazana wa makomar matasa dalili kenan kungiyoyi irin su ONG Emergence Police ke bada fifiko ga ayyukan waye kan al'umma Madam Balkisa Abdulmashik na daga cikin jagororin wannan kungiya. Mu ma'aikatan yara ne kenan matsalar ba ma sai wani ya zo ya ce mun akwai ta bane muna ganin ta ne da idon mu. ga hanyoyi ana ganin yara kanana suna shaye-shaye kenan in dai kana da lissahi wannan abu ya kamata a ce ya shahe ka shi yasa ne muka yi lissahi muka ce ya kamata mu samu abin da muka kama da hukuma da sauran mutane a yaƙi bisa kan wanga al'amarin. Bayanai sun yi nuni da cewa ɗimbin matasa ne ke cikin wannan harka ta miyagun ƙwayoyi a matsayin diloli lamarin da shugabar ƙungiyar ONG kariyar matasa Hajiya Munira Saliu ke alakantawa da jahilci da rashin aikin yi a wajen matasa. Gani suke babu wani mahita in ba ga saide-saiden ƙwayoyi ba ko kuma a haɗa kai tare da su in dai aka ci gaba da irin wannan a nan gaba mu san wace irin generation ba mu san matasa cikin wani hali ba za su tsinci kansu sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar